جماعة صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جماعة بركة مرساك السادوة أولا بابا مسلاتي من البركة تشيبير سنه masallacin babban malaminmu da ke anguwar hausari a layin kasuwa na monday market a wannan anguwa ta hausari a tsakiyar birnin garin maiduguri a jihar borno ta nigeria a yau <clears throat> muna yammacin talata tara ga watan ramadan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallam shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in daidai wanda ya zo daidai da yammacin sha hudu ga watan biyar miladiyar annabi isa ɗan maryam shekara ta 2019 za mu farko ma'ana za mu faro daga farkon alkur'ani sura ta ɗaya don mu jera karatun mu ya tafi gaba ki ɗaya da yardar ubangiji muna roƙon allah allah kai mana muwafaƙa a cikin wannan sauka da za mu fara a yau yadda muka fara allah ka nuna mana ƙarshen ta lafiya allah ka sa abin da za mu karanta ya amfane mu akan wanda ya amfane mu a baya ga baki daya kafin mu fara karatu muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala da duk wanda ya zo wajen taron sauka da aka yi jiya Allah ya saka wa kowa da alkhairi Allah ga sa mun samu dacewa da muwafaqar saukar alqur'ani domin Alƙur'ani idan aka yi sauka tun daga bakara zuwa minal jinnati nas ko tilawa ne ko masaffa ne ko wajen darasu ne ko tafsiri ne to mala'iku suna sauka a wannan wajen mala'iku bila adadi duk wanda ya zo da roƙonsa ko buƙatarsa ko wani abu da ya sa a gaba in dai ya zauna a wannan waje ko yana jin sauti ubangiji Allah yana biya masa buƙatarsa kuma Allah yana rubuta shi daga cin gafartattu idan kun duba hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mahadatan alkur'ani su ne waɗanda suke masaffa idan suna masaffa mala'iku suna kewaye su wa haffathumul mala'ikatu wa lahu fi man ku lokacin da suke cin wannan karatu mala'iku suka lullube wannan wajen ana kallon su tun daga sama ana kallon hasken su yadda muke kallon taurari a sama haka ake kallon kyalkyalin masu karatun alkur'ani a sama to ko da wani mutum ya zo zai wuce ko wani ya zo wajen wani don ya bashi bashinsa ko ya zo yana son ya gan shi sai dan zauna a gefen su kuma suna ta karatu shi ba karatun ya zo ba to idan mala'iku suka zo rubutun wane ya zo wane ya zo wane ya zo sai sai ai banda wannan sai Allah sai ce ku sa shi a cikin su ai su mutane ne wanda duk wanda yayi makotaka da su ba zai tabe ba har abada to muna roƙon ubangiji duk wanda ya zo wajen wannan sauka Allah ka sa dukkan bukatun mu na alkhairi sun shiga Allah ka karba Allah ka biya mana ya Allah muna kuma fatar duk waɗanda suka taimaka Allah ka saka musu da alkhairi daga cikin mutane da dama sun taimaka saboda ƙurewar lokaci a yanzu ba zan faɗi su ba sai dai da yake jiya na yi magana kowa da kowa Allah saka masa da gwargwadon kyakkyawar niyyarsa Allah ka nuna mana na baɗi da kuma maimaicin waɗannan sauƙoƙi masu albarka Allah ka samu dace da sunnar Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam mai Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim suratu fatihatil kitabi مكية وهي سبع آيات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سورة فاتحة الكتاب سورة كنم مغانا أكن مبود القرآن كون أبو ينا دا مبودي مبود القرآن شيني فاتحة kuma kowane abu yana da mama to mamar alkur'ani ita ce suratu fatiha an gane ko da sauran bayanan da malamai suka yi akan fatiha da yawa Allah ka samu dace bismillahir rahmanir rahim ubangiji yace alhamdulillahi, dukkan yabo ya tabbata ga Allah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah kowa Allah yake yaba mutum ne aljani ne mala'ika ne wane ne dabba da kasani ne mai rai da mara kowa Allah yake yaba wani Allah ya ce rabbil alamin ubangijin talikai duk wanda ka gani a duniya taliki ne sai Allah shi kaɗai ne da ba taliki ba amma kowa da kake ganinsa ɗan adam ne ko dabba sunansa taliki an gane ko ar-rahmanir rahim ma'ana Allah shi ne mai mallakan dukkan halitta ga baki ɗaya na mutum da na aljanu da mala'iku da dukkan dabbobi ar-rahman Allah ne mai kyauta magamiya a duniya ya ba wa musulmi ya ba wa kafiri an gane ku Allah shi ba bawa kowa da kowa ya game kowa da kyauta domin ita rahamaniyar Allah ta taro kan kowa da kowa namiji da mace dabba da tsuntsu da cinnaka da kiyashi da abin da baka tsammani wanda ma baka a tunaninka wani bai dace da kuɗi ba Allah sai ba shi kuɗi kai kana tunanin da ma wani aka bawa shi Allah ya rubuta wancan zai bawa kuma kana kallon sa gashi nan dai wani kala haka wannan tamojin tamojin haka Allah haka ya rubuta ya shi zai a bawa kuɗi kuma sai ga wani kyakkyawa wanda kai a tunaninka da shi ya kamata a bawa kuɗin sai zama shine leburan wannan tamoji tamojin da haka shi Allah shine ar Allah shine mai kyauta magamiya a duniya arrahimi mai jin kan muminai a lahira Allah yana jin muminai kadai a gidan lahira baya jin kan kafirai a lahira muminai su ne waɗanda suka kadaita Allah wajen bauta suka tsaya akan kalmar shahada da kuma karɓar saƙo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tsayar da sallah da yin azumin ramadana yadda ya kamata musamman a cikin wannan wata da muke cikin na ramadan an samu wasu samari waɗanda da rana sai ka gansu kawai sun shiga cikin wasu makarantu ko wasu ajujuwa kawai da leda a cikin doya ne a ciki sai su kama cin doya in an zo kana musu nasiya sai ɗaya sai cewa lani ne kuma tafiye ne wai daga tafiya ya dawo <laughs> ɗayan kuma ya shi olsa ne da shi kaga wannan akwai da za ku yi nadama nadama da ba za ta muku amfani ba wannan watan da kuke gani wata ne na kafaran ayyukan musulmai gaba ki daya Allah yana kankare maka zunubai wannan watan kyauta ne ake ba mutum musulmi don ya samu ninkin lada ninkin baninkin bila adadi to ya zama cewa azumin ma kawai sai ya gagare ka saboda zafin rana kuma in ba rallalura ta rashin lafiya tabbas ba to ka daure ka yi azumi idan ka yi azumi Allah zai ji kanka a ranar lahira shine sai ce arrahimi Allah shine mai jin kanmu ne a lahira Allah ka ji kanmu maliki yawmiddin maliki yawmiddin Allah shi ne mamallakin ranar sakayya ba wanda yake da iya mallakar ranar sakayya sai Allah wannan rana ta Allah ce Allah shi kaɗai ne yake da iko a wannan rana mulki yana gare shi dama duk wani mulki da ka gani a nan gidan duniya sarakuna da kake gani ɗan aran mulki aka ba su gwamnoni da kake gani aran mulki aka ba su shugabannin ƙasa da kake gani aran mulki aka ba su yanzu kowane mai mulki shugaban ƙasa ne shi <clears throat> gwamna ne sarki ne duk lokacin da ya zo mai kake ganin shi wa hu fil ilmi wa hu, wa hu bastatan fil ilmi wal jisim an gane ko wa hu bastatan fil ilmi wal jisim sai ga Allah ya kara masa wani dan kurjini haka wajen ilimi wajen sani wajen jiki ma haka ko da ka san shi da dan siriri ne yanzu sai Allah sai kara mar kurjini haka amma da zai sauka akan mulkin sai ga kurjininsa ya rasu. ashe mulki na Allah ne sai ya ba wa bayansa aro zuwa wani lokaci to tashin alkiyama mulkin gabaki ɗaya zai tattaru ya koma zuwa ga Allah Allah zai yi shela da kansa zai ce limanul mulkul yawma mulki a yau innan gawa yake sai shi da kansa zai ba wa kansa da kansa amsa sai Allah ce lillahi alwahidil qahhar a yau mulki yana da yana ga Allah makadaicin sarki mai rinjaye da tunda ya ce dama inna nahnu narithul arda wa man alaiha wa ilaina yurja'un mu ne zamu gaje kasar duniyar nan gabaki daya da duk wanda suke kan kasar duniya mutane kenan da aljanu da dabbobin mu gabaki daya Allah zai gaje motan wata rana kowa da kowa zai kuma zuwa ga Allah ashe ba wani mai mulki sai Allah duk wani mai mulki aro aka bashi to a takaice ne maliki yaumiddin Allah shine mamallakin ranar sakayya shine zai yi ceto shine zai ba da damar a yi ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara ceto annabawa su yi ceto hafizan qur'ani su yi ceto mutanen kirki su yi ceto sannan Allah da kansa zai yi ceto a shiga gidan aljanna yan aljanna a kai su aljanna yan wuta kuma a kai su gidan wuta Allah ka sanya mu daga cikin yan aljanna bayan an shiga gidan aljanna shikenan sai a ce musu khuludin bila maut ya ku yan aljanna ku zauna a gidan aljanna ku dawwama babu mutuwa mutuwa dama wani abu ne mara kyau na haka wani abu mummuna mara kyan gani wani kamar bakin rago ne in ji malami za a kawo mutuwa mutuwa za a zo da mutuwa baki kirin idan sa kyan gani kamar dal'u haka annahu ru'usu shayadi kazan kan shaydan bashi da kyan gani in ka gashe nan in ba wani ikon Allah ba nan kai fa sai dai ka a ji kana buhun kunu kwandon ruwa tumatiri yayi hatsari a hanyar Kano guda 19 sun karye a hammata a ce me kace kaga kanka ya kunce kenan to mutuwa baka kirin ce ba ta da kyan gani rannan za a kira annabi haya a ce yan aljanna ku leƙo ga mutuwa kowa baya san kallanta yan wuta ku leƙo ga mutuwa yan tozalla a rafi kwantar da mutuwa kowa yana kallo annabi haya alaihi salam sai ya yanka mutuwa ga baki daya idan ya yanka mutuwa nan zancen mutuwa kuma ya kare ta ce yan aljanna ku zauna a cikin daɗi da daɗi da horul aini da wuldanin mukalladun <clears throat> da duk wani lahamin ɗairin min ma yashtahun ku rinka ci gashi nan kawai wa hurun irin ka amsalin lu'ulu'il makaru Allah sai ce musu jaza'an ma kanu ya amalu yan wuta ma sai a ce ku je ku zauna a gidan wuta kuma khuludin bila mautin a cikin azaba ku zauna kuna cikin dawwama ba mutuwa sai azaba da azaba azaba kullun karuwa take ɗan aljanna kuma daɗi da ni'ima kullun karuwa yake Allahumma ja'alna min ahlil jannati Allah ka sanya mu daga cikin ƴan aljanna to a takaice maliki yawmiddin Allah shine mamallakin ranar sakayya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in <clears throat> iyyaka na'budu ya Allah kai kadai muke bautawa wa iyyaka nasta'in ya Allah gare ka kai kadai muke neman taimako ba mu da wani abin bauta sai Allah jama'a ba wani wanda za mu nemi taimako a wajensa sai Allah subhanahu wa ta'ala shi sa manzon Allah ce wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah idan zaka yi roƙo ka roƙi Allah idan za ka nemi taimako ka nemi taimako a wajen Allah sai ce wa alam law anna ummata an gane ko law ummata al ummata law ala an yadurruka bi shay'in lan yadurruka illa bi qad Allahu alayk an gane ko tace wa in jitama'u ala an an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka bi shay'in illa lan yanfa'uka bi shay'in illa qad katabahu Allahu lak an gane ko ko wancan lak wannan alai sai manzo Allah sai ce rufi'atul aqlam wa jaffatus suhu yace da mutanen duniya gabaki daya za su taru a guri guda a bisa su cutar da kai da wani abu manzo Allah ce ba za su iya cutar da kai da komai ba sai dai abin da dama can Allah ya riga ya rubuta abin nan sai ya same ka shine kullan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun kace musu duk abin da ya same mu dama can Allah ya riga ya rubuta wannan abin zai same mu duk abin da kaga ya same ka daga Allah ne Allah ya hukunta abin zai same ka kuma sai Allah ya ce mu'mine lalle ne su dogara ga Allah sannan sai manzon Allah ya ce da a ce mutane kuma za su taru na duniya gabaki daya a bisa su amfanar da kai da wani abu yace ba za su iya amfanar da kai da komai ba face abin da Allah ya riga ya rubuta cewa wannan abin zai amfane ka zaka yi amfani da shi zaka samu yanzu ko kuɗi ne kake nema kai karfin ka shine neman kuɗin ka kuma tara kuɗin amma yin amfani da yin kuɗin in Allah bai rubuta ka yi amfani da kuɗin ba ai wasu kake tara ko gida ne ka saya ma ka yadda shi wasu ne da za su amfana da gidan kai na naka yanzu a gidan ka zama dan boye boye kenan ina fata dai an fahimta a cikin gida ɗaya za ka kwana a gida ɗaya ma a gefe guda a gefe gudan ma a cikin ɗaki guda a ɗaki gudan ma akan gado guda akan gado gudan ma akan katifa ɗaya akan katifa ɗaya ma akan beshe ɗaya ɗan libiyan da ka siya dozin ɗaya ma akan ɗan libiyan ɗaya za ka kwana gidanka in ya kai bayan gida guda biyar bayan gida ɗaya za ka shiga kuma duk wannan gatan gaba ki da kake da shirin da ka mutu in ba wani ikon Allah ba idan magadan ka san ma gata shine su je su aje ka a cikin gareji ga kwana garejin da ake sa mota wanda take taka ruwan kwata wanda in kwata ya fantsamu a jikinta ka ce kai ba za ka ba sai an wanke to ranan yanzu kai ne za a je a aje a gareji kuma duk a cikin ƴaƴanka da matanka a rasa wanda zai je ya kwana tare da kai a garejin da farfesun da kake ci da wani suf da kake sha da hidima da kake musu a rasa wa zai je ya jure ya kwana ɗaya da kai tare da kai ya yi gadinka kar kiyashi ko ƙwari su shiga jikinka domin idan kiyashi ya taɓa ka in ka mutu ya san ka mutu zai iya hawa jikinka shiga ko ina a jikinka in bakinka abu ɗaya ke ma zai iya shiga ƙofofin hancinka zai iya shiga shi ake so a toshe ƙofar kunne da ƙofar hanci to in ba wani ikon Allah ba wani iyalinka ne za su iya kwana tare da kai ashe duk abin da za ka roƙa ka roƙi Allah in za ka nemi taimako ma ka nemi taimako a wajen Allah ya Allah muna roƙonka ka biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi ya Allah muna neman taimako a gare ka ya Allah to wannan kalma ta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lalle ne mutane ƴan uwa mu kula da shi wajen karatu a sallah idan mutum ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya ce hasken rana ma'ana ga hasken rana muke neman taimako kuma ga hasken rana ma'ana hasken rana muke bautawa kuma ga hasken rana muke neman taimako idan ba shadda in ka ce iyaka na abudu wa iyaka nasta'in hasken rana muke bautawa da hasken rana muke neman taimako amma in ka sa shadda ka ce iyaka na abudu wa iyaka nasta'in to ka ce ya Allah kai kadai muke bautawa ya Allah gare ka kai kadai muke neman taimako Allah ka samu dace اهدنا الصراط المستقيم يا الله ya Allah ka يا da mu tafarki madaidaici tafarki madaidaici shine tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu inji Allah manzo Allah Allah ce ya gaya mana wannan wannan shine tafarki na madaidaici kowa da kowa ya bi shi sai Allah ce wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun yace kada ku bi subul subul shine kananan hanyoyi a cikin babban nan da manzon Allah ya zana manzon Allah sai da sa hannunsa mai albarka hannunsa mai albarka akan ƙasa ya zana katan gwadabe katan layi sai kananan kananan hanyoyi kanana kanana kanana a gefe sai manzo Allah sai ya ce wannan babbar hanyar ita ce hanya ta ita ce ihdinas siratal mustaqim ita ce anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u ce amma kun kananan nan sune subul to kowane subul akwai shedan da yake kiran mutum idan ya ganka kan hanya ta inji manzon Allah shedanin wannan hanyar sai kira ka zo zo zo zo mun zo ku bi hanya ta wancan ma ya kira ka in ka kauce na wannan wancan ya kira ka in ka kauce har wannan hanyoyin kai kashi 72 guda 72 ne hannun dama da hannun hagu kowanne yana harin ya jicce ka in yi ganka ya ga nama amma na manzan Allah guda ɗaya ne kuma shi babba ne kuma shi daransa da rana kullum a cikin haske kake shi babu bata ba wani abin da za a faɗa na manzan Allah baka gane ba duk bayanin da za a yi ka ji kana ganewa yanzu bayanin da nake kuna ganewa ko baka ganewa kuna fahimta ko baka fahimta to wannan maganar Allah da manzansa ke amma in ba maganar Allah da manzo nake ba sai na ga muku wani lissafin da ba za ku iya ganewa sai na shiga wadda ku wani in ce ai ilimin ku hankalin ku bai kai ya gane wannan lissafi alhali tun da Allah ya yi ka da hankali yayi ka mutum yayi ka ɗan adam kuma yayi ka cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ai babu bayanin da za a yi wanda ba za ka gane shi ba ina fata an fahimta yanzu dai mun gane wannan mun san subul mun san kuma hanyar manzon Allah ita ce me ita ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u siradi mustaqiman shine hanyar hanyar alqur'ani da hadisi da fiqh shine manzon Allah a cikin suratul yusuf Allah ya ya gaya mana ul hadhihi sabili ad'u ila Allah kace musu wannan ita ce hanya ta ina kiran ku zuwa ga Allah amma fa ba ina kiran ku da surutun baki bane da hargagiya da hargowa da wahainamu da gunaguni a ba da fada nake kiran ku ba ina kiran ku ne ala basiratin akan basira akan hujja ana ni innan da nake kiran ku in ji manzon Allah wa man ittaba'ani da duk wanda ya bi ni sai Allah ya ce manzon Allah ya gaya mana wa subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah wa ma ana minal mushrikin ni ban zamo daga cikin mushrikai ba masu hada wani da Allah a ni Allah na ɗaya ne kuma shi nake bautawa shi kadai kuma a gare shi nake neman taimako mu duka duk haka muke insha Allah sai Allah ya ce صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين يا الله تفركن دمك يروقنك شيني تفركن ودنندا أنعمت عليهم كين إما أغريسو سوني النباوة da shahidai da salihai da siddiƙai da sauran mutanen kirki ina fata an fahimta wa'annan tafarkin nasu ya Allah shi muke roƙo mu ma ka sanya mu a cikin wannan tafarki ya Allah idan ka sanya mu a cikin wannan tafarki su ne tafarkin waɗanda kai musu ni'ima ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan wasu was wasu wash wasu salihi salihin suna ulaika rafiqa dan gane ku to wannan shine babban tafarki Allah ya sa mutum ya dace da tafarkin annabi ai ya samu babban gwadabi ubangiji Allah ka sa mun dace da tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka ƙara daidaita mu akan tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا الله غير المغضوب ba tafarkin waɗannan da kai fushi a gare su ba an gane ko su ne yahudawa su ne yahudawa kada ka ɗauka yahudawa 'yan labanan 'yan siriya 'yan ina ne fararen nan su ake kira yahudawa jiya mun yi bayani a takaice duk wanda ya yi karatu ya san Allah ya ce annabi ya ce kuma ya san gaskiya sai ya bin gaskiya sunansa ba yahudi in ji malamai ba in ji ne ba in ji malamai sunansa ba yahudi an gane ko menene ba yahudi wanda ya san gaskiya ya take ya san ilimi baya karantar da ilimin sai dai kawai ya shiga gida ya rinka tsoggu yana karban kuɗin addu'a yana cewa aje a yanka kaza a yanka kaza a yi kaza amma baya karantar da mutane addini mutane suna da ishirwar koyon tsarki da koyon shiga bayan gida wannan ba iya ba tsuguno akan shadda ma har yanzu ba iya ba kama ruwa wannan ɗahara har yanzu mutanenmu da yawa ba mu iya ba har yanzu yin alola ba mu san menene farilla menene sunnoni menene mustahabbai ba kuma ba mu san ma yadda ake alolan ba mu dai mun san mu zo mu facal facal kawai mu tashi ga nan farillan sallah ba mu sani ba sallah innan tana da mas'ala dubu goma sha biyu ilahiyya ithna ashara alfan mas'ala mawjudatun fi kutubihim mufassala ina fata an fahimta sallah tana da mas'ala dubu goma sha biyu dukkan mu mas'ala nawa muka sani ya kai dubu kaga wannan ma ba mu sani nan gaba kenan za mu sani sannan ga kalmar shahada tauhidi da kansa yau ga baki ɗaya mu duk wani abu da zai same mu duk wani abu ba za ka iya cewa wannan abu na san ubangiji ne ya kaddara mun kazan nan ya faru ba kaga ce ina da ai ne ne yemu ba mutumin da bashi da maki ba mutumin da ba shi da mahasadi sai dai kullun addu'ar mu shine Allah ya ganar da makiyan su dawo kan hanya kuma Allah ya raba mu da mahasadan in masu shiryuwa ne Allah ya shirye su in ma masu shiryuwa bane Allah ka sanya katangar karfe tsakanin mu da su dan mu kullun addu'ar alkhairi muke yi musu mu ba za mu yi mutum addu'a na sharri ba Allah ka kare mu da wannan Allah ka kare mu da wannan ku duba duk abin da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shakin manzon Allah a zo a gaya manzan Allah bakar magana a jefin manzan Allah a ɗa'ifa jini ya cika takalmin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba mani'imcin jini irin jinin manzan Allah wannan jinin da wani irin jini za ka kwatanta shi a duniya ya kwararo a cikin manzan Allah sai da cika takalmin annabi sallallahu alaihi wasallam da manzan Allah ya je shi da zaidu zaidu so goma sha biyu yana faduwa manzan Allah shi sadaukin sadaukai ne duk wani mai ƙarfi a bayan manzan Allah yake manzan Allah da ya je zauna a ginin wata garka sai da jini cika takalman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan da nan sai ga mala'ikan dutse ya zo ya yi gaisuwa ya ce ya rasulullah imin eh, izini na jijjiga dutsen wannan garin ba gaba kiɗe kowa ya halaka gaba dan Allah in kai ne ko ni ne me zaka ce ha bi haba malaika har sai ka jira umri bismillah Allah ba ka zaka ce ba manzon Allah cewa in dai Allah bai fushi da ni ba yace wala ubali ne ban damu ba duk da haka bai tsaya ba sai ya daga hannu sai yace Allahumma ahadi qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah ka shirye mutane na domin su ba su san ni annabi bane duk da haka su Abu Jahal ku duba yadda ya rinka cutar da manzon Allah ba fir'aunan zamani irin Abu Jahal amma Allah da hikimansa a cikin ƴaƴansa ne aka samu ikirma dan Abi wanda fasarin alqur'ani daga bakara har nasi idan nan Abbas ya ce idan ah, abin Ubay ya ce wane ya ce sai ka ji ikirma ma ya ce kaza kuma ya zama dai a cikin sahabbai inda za a tura mutum dubu daya ikirima shi kaɗai kawai zai tafi ya kwaso ganimar mutum dubu ɗaya yanzu da manzo Allah ya yi addu'a duk a halakar da su a ina za a samu wannan sa to ashe kai ma a yau idan ka san wannan yana yi da kai wannan sai ka masa addu'a ubangiji Allah ka shirye shi ta iya yiwa a cikin kannansa ko ƴaƴansa ko jikokinsa ko wani nasa a samu mai zakakuran ahlus sunna masu da'awa akan sunna kaga an samu riba ko ba a samu ba an samu riba to da haka kullun duk wani ahlus sunna da yaji an cutar da shi ba zagi zaka yi ba shi zagi dama ba a makaranta ake koyon sa ba kuma ba fada zaka yi ba me zaka yi addu'a zaka yi ya Allah ka shirye mu kai addu'a duk wanda yake addu'ar da muke yi ya Allah abin da muke yi in daidai ne Allah ka tabbatar da mu akan daidai me laifin wannan abin da muke idan kuskure ne ya Allah ka yafe mana kuskuren ka dawo da mu kan daidai me laifin wannan to in ba tsoro ba kowa ma sai ya rinka yin wannan addu'a Allah maji roƙo ne Allah mala'iku suna amin amin amin Allah ya karba sai ga Allah ya dawo da kai kan hanya kaga bas ka huta to ubangiji Allah ka kara mana shirya ba shi idan muka ce yahudawa ana nufin wanda ya sani ya take kenan sannan wala ba batattu ba ba na gairil maghdubi alaihim ba hanyar waɗanda kai fushi a gare su ba sune yahudawa wala ba batattu ba sune nasarawa ba nasare shine mutumin da yake jan mutane akan jahilci ya san bai sani ba kuma baya so a san bai sani ba yana shugabancin mutane akan rashin sanin sanin zuciyarsa to wannan sunansa barasari ina fata an fahimta ubangiji Allah ka kare mu wannan shine karshen wannan sura ta Fatiha a gurguje ne albarka na'am suratul baqarati مدنية وهي مئتان وخمس وثمانون آيات بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين سورة البقرة سورة كده تبيو أتشين القرآن سورة كده ما يمغانا أكان ثانية nan gaba za mu samu labarin saniyar a can gaba insha Allah wata saniya ce ta wani yaro maraya wanda Allah yake nufin yaron ya da shi miliyoniya yaro ne maraya mai biyayya ga mahaifiyarsa babansa ya rasu tun yana karama sai ya bar masa saniya to Allah yana nufin ya azurta wannan yaron saboda tsananin biyayya da yake yi ga mahaifiyarsa nan gaba za mu ji wannan bayani da labarin wannan yaro da kuma saniya da yadda al'amuran suka kasance an gane ko Allah ka samu dace madaniyatun wannan sura madaniya ce tana da ayoyi 285 daidai a kira'ar warshu a habs kuma tana da ayoyi 287 ko da takwas haka ne ku bismillahir rahmanir rahim ubangiji yace alif lam mim Allahu a'lamu bi muradihi bi dhalik Allah kadai Shi ne masani da abin nufinsa da wannan kalma na alif lamim mim innan wannan harufa ba wanda ya san su sai Allah alif lamim sun zo guri shida a cikin alqur'ani ire-iren su ba mai fassara su ba wanda ya san su sai mai neman ya kirkiro fitina an gane ko shine sai ke cewa ibtiga'al minin ibtiga fitnati wa ibtiga ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah irin su alif lam da suka zo irin su alif lam alif lam alif lam su guda shida ne da ko tun daga na farkon bakaran nan akwai na ali imran allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nazzala alayka kitab sannan sai an samu kuma alif lam mim sad da cikin arab kenan sannan sai alif lam mim kitabun kitabun alif lam ra alif lam ra shi ma wannan allahu alamu bi muradihi bi Allah ne kadai ya san ma'anarsa da alif da lam da ra'in nan sannan sai alif la mim da muka yi bayani sai kaf he ye ayin sad da he mim ayin sin qaf da tasimim da tasin tasimim guda biyu tasin daya daga nan kuma sai ka tsallaka sai mun tsallake dahe a sama dahe da da he alif la mim re mun fara ko sutur ra'adi kenan ko alif lam mim ra banda alif lam mim sad araf alif lam mim shi kuma ra'ad qur'ani kenan Allahu akbar banda shi kuma an ka gangaro kasa sai ka samu hemaye hemaye sun tafo ina fata an fahimta ya ka ce hemaye wajen su da ne ko wajen bakwai haka a jere ko hemim kuma kenan waja an nasaru fa alaina la yunsaruna subhanallah to idan ka zo da hemaye sun kare a tanzilu kitabi min Allahil azizil hakim daga nan sai qaf wal qur'anil majid daga nan ka gangaro sai nun sai me kuma sai sad shi kadai sautu daud alaihi salam qur'ani kenan to wayannan harufa da muka karanta Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik ina fata an fahimta irin su qaf da sauransu to a takeice dai ubangiji sai ce alif lam mim yasin zuciyar alqur'ani kenan ka mun manta da manzala ce li kulli shay'in qalbun wa qalbul qur'ani yasin kowane abu yana da zuciya zuciyar alqur'ani ita ce duk mai karanta yasin duk abin da kake nema akramaka Allah Allah zai baka Allah ka bamu a takaice kenan Allah ya ce alif lam mim Allahu a'lamu bi muradihi bi dhalik Allah kadai shine masani da abin nufinsa da wannan kalma tace zalikal kitabu kun ga wannan Alƙur'ani? ko ka ga wannan Alƙur'ani? wanda aka saukar da shi a bisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la raiba fihi ai la shakka fihi babu kokonto a cikin wannan Alƙur'ani. ƙur'ani babu shakka a cikin sa daga wajen Allah yake domin balaga da ma'ani da badi'i na Alƙur'ani da daɗin karatu na Alƙur'ani da nishaɗi na Alƙur'ani da duk wanda ya karanta ba bashi ba talauci ba tsiyacewa ba damuwa wannan sai alqur'ani duk wani abu da zaka ci tauri kuma taurin ya zama ka alkhairi a gaba shine alqur'ani kazo kana wa in wa in shine yace wa in ta ta kana ta da baki kana wa wa wa wa inna allaha laganiyun hamid bayan kai ana baka lada 20 20 20 bayan kayi kuma ana baka lada goma goma in ka san fassara kuma ana baka lada saba'in saba'in wannan sai alqur'ani sai alqur'ani sannan kullun in kana karanta shi sai ka ji abin da can baka fahimce shi wallahi ko kasir ne na alkur'ani na malamai ku yi ta sawa ku ji in ka sa kasir ka ji yanzu ka ƙara jinsa ka ƙara jinsa in zaka ji an jima sai ka ji abin da ɗazu baka gane shi qur'ani haka yi gada inda zaka ji so dubu sai ka ƙara jin abin da fa jiya ashe kaza malam yake nufi a kazan nan musamman in kana sauraron kasin din malam zaka ji ma'anonin alqur'ani da yawa da abubuwa da yawa na ban mamama kai da sirrul asrar na alqur'ani da yawa in ka tsaye da hankalinka zaka banci abubuwa da yawa haka yake da haka la raiba fihi babu shakka a cikin alqur'ani shi alqur'ani hudan shiriya ne shi amma fa ba ga kowa ba lil muttaqin sai ga masu jin tsoron Allah shi alqur'ani gabaki ɗayansa shiriya ne alqur'ani babu bata a cikin sa babu wani abun da za a karanta a cikin alkur'ani a ce dole sai an yi yanka a ce an karanta yasin dole sai an yi yanka yasin akwai zafi ko su tabbar da inna akwai wuta akwai zafi a ciki ai dole sai an yanka sai an yanka bunsuru ko an san yanka rago ko saniya ko raƙumi a babu dole a ciki a cikin saraka an babu dole inda akwai sarari aka yi yana da kyau amma shi ma in za ka yi shi dan Allah ba dan wai dole ba ina fata an fahimta amma idan babu to ka karanta shi alqur'ani wa nunzilu ne shi min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimin illa khasara shi alqur'ani rahama ce an gane ko kuma shiriya ne amma ga mu'mine kada in ji Allah baya karawa az-zalimai da ta komai face hasara da aka shi alqur'ani waraka ne kuma shiriya ne sannan shi alqur'ani gabaki ɗayansa waraka ne in cuta ta dame ka kai ta karanta alqur'ani ko ka sa a tofa ma a cikin ruwa in ka samu zamzam a tofa maka alkur'ani gabaki ɗaya daga bakara har nasi ka ɗaga ka shanye alkur'ani shirya ne waraka ne shi alkur'ani idan cuta ne aka rasa gane kanta da gindinta a karanta maka alkur'ani ko ayatul shifa'i guda shida za ka warke ko za a san kan cutar ina fata an fahimta akwai ayatul shifa'i guda shida menene ayatul shifa'i yace fihi shifa'ul linnas an gane ko yace na farko akwai wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa shifa'un lima fi sudur fihi shifa'un linnas wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin wa idha maridtu fa huwa yashfin qul huwa lil amanu hudan wa shifa' wannan sunan ayatu shifa'i guda shida duk ciwon da aka rasa kansa a faɗin duniyar nan idan ana taufa wannan ciwon Allah zai bayyana shi in an san kanshi kuma Allah zai warkar da shi kaga kenan alqur'ani shi shiriya ne kuma shi rahama ne kuma duk wanda ya kama alkur'ani shine arzikin duniya da lahira gaba ke da ka duba duk manyan malaman nan da kake jin sunan su me zuga rike kake jin sunan su alkur'ani mai sa a san ka kana da rai ko ka mutu a tuna ka har abada uwa makaranta in ka ga taro ko da yaushe gidan mutum in babu yan kurɗi akwai makaranta falalarta ba ta ƙidayuwa wa zai iya sai dai mu ɗan ɗiba mu ɗan sansanta kuma hankure mawuyarta daɗi na tafi duk malami ya sha wuyar makaranta ina fata an fahimta haka yake wannan sai alqur'ani dan haka shi alqur'ani hudan shiriya ne shi alqur'ani amma ba ga kowa ba lil muttaqin sai ga masu jin tsoron Allah sune masu hakuri a bisa bin Allah masu bin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma ja'alna minhum allazina yu'minuna bil ghaibi ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون kamar ka tambaya sai Allah ce alladhina yu'minuna bilgaibi, ghaibi sune waɗannan da suka yi imani yu'minuna ay yusaddiquna suka gaskata bil da abin da yake boye an gane ko sun gaskata da aljanna sun gaskata da tashin alkiyama sun gaskata wuta yanzu ba mu taba ganin aljanna ba amma mun gaskata ba mu taba ganin wuta ba amma mun gaskata to duk inda mu'minai suke sun gaskata da wa'annan abubuwa sannan sun gaskata da siradi siradi gada ce akan alamatan jahannam akan doran jahannama kuma dan siriri ne kamar silin gashi kuma mai kaifi kamar takobi haka kowane dan mutum zai bi ta kan wannan gada ya shiga gidan aljanna ubangiji Allah ka tsayar da mu don rahamarka to mu'minai sun gaskata da wannan bayan sun gaskata da siradi sun gaskata da alkausara ba taɓa ganin wannan tafki na alkausara ba muminai sun gaskata sun san alkausara ba ƙaramin tafki ba ne sannan ƙoran alkausara kamar yawan taurarin da suke cikin sama sannan muminai sun gaskata da sikelin Allah na lada shi sikelin Allah magana yake yi ba irin namu bane mai waya da sifirin da karfe da kaca ka zo a daura yan gada ma a murda wayar ta dan ragu ta yi kana sa tana ki ba haka yake ba shi wannan shi da kansa zai dauke ka kai da kanka su kutum ya daura ka kawai na ce eh kayi ladan ka yayi to ladan ka bai yi ba ki ba ruwansa wani in kana kuka ladan ah, a su kukan ka a wajen su da kai da ɗaya ne kawai duk ɗaya ne bai to mumini mumini sun gaskata da mizani gaskiya ne sannan mumini sun gaskata da ranar hisabi akwai hisabi tun daga ran da mutum zai mutu mala'iku za su zo za su masa albishir innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ikatu ta takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun malaiku za su ce musu nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un sai Allah ce nuzulan min ghafurir rahim Allah ce jama'a wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin ai har abada wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa' billati hiya ahsan fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim sai Allah ce wala yulqaha wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazzin azim kaga kenan duk wayannan randa mutum zai mutu ma za a masa albishir ga masa ga mazauninsa ga abin da za a bashi kada ji tsoron barin iyalansa da 'ya'yansa Allah zai jibinci iyalansa inna waliyallahu alladhi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla salihin lalle bayan Allah na kwarai Allah shine yake jibintar bayansu an gane ko bayan baka nan kada ka ji tsoron komai Allah zai jibinci al'amarin iyalanka to bayan Allah mu'minai na gaskiya duk sun yi imani da wannan sannan mu'minai sun yi imani da hurul aini sun yi imani da wildanul mukhalladun sun yi imani da ni'imar gidan aljanna sun yi imani da duk abin da manzon Allah ya faɗa na gidan aljanna nan gabaki ɗaya, to wannan sune mu'minai na gaskiya kenan waɗanda suka yi imani da abin da yake boye wa yuqimuna salata kuma suke tsaida sallah akan lokacinta azhar la'asar magriba isha asuba suke tsere salloli akan lokacin su an gane ko sannan wa mimma razaqnahum yunfiqun ai wa yunfiquna mimma razaqnahum kuma suna ciyarwa dan Allah daga abin da muka azurta su da shi abin da suke da shi na arziki suna ciyar da masakai ne marayu ne wanda aka mutu aka barta ne ma'ana mara miji armala suna bata abinci musamman da ramadana inna suna kyautata musu wajen ba su buhun shinkafa ko suga ko kayan sallah ko wani abu da makamantan haka wa'annan sai mai imani ne yake irin wannan ciyarwa mutumin da ba shi da imani ba zai irin wannan ciyarwa ba kuma zai ciyar ne a cikin sirri wani ma bai san waye ciyar ba innama nud'imukum liwajhillahi la nuridu minkum an wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamdarira suna ciyarwa ne kawai dan Allah kuma suna ciyar da abun ne a bisa sansu suna san abincin amma suke cirewa su ciyar dan Allah ba abincin da baka so ba inda ka ciyar da abincin da kai ba za ka ci ba babu lada saboda Allah ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu ladan ciyarwa ba sai kun ciyar da abin da ma'ana ba za ku samu ladan bin Allah ba sai kun ciyar da abin da kuke so da kanku idan ka ciyar da abin da baka so wannan ba za ka samu lada ba a wajen Allah amma kana son shinkafa ka ba da shinkafa kana cin wake ka ba da wake kana cin doya ka ba da doya kana cin burabusko ka ba da burabusko duk abin da ranka ke so ka bayar cikui ne ka ba da cikui madara ce irin wannan almara'in nan tacacciyar nan to kai ma yadda zaka sha ka dauka ka ba wani tara shi ma ya sha baka san suwa za su sha ba a dalilinka idan mutane iyalansa sun kai goma suka sha kai ko da biyu ne ma baka san adadin ladin da Allah zai baka kuma baka san irin budin da Allah zai baka ba to masu wannan ciyarwan ba kowa bane yake irin wannan ciyarwan sai mu'minai waɗanda suke bin Allah na'am wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون Ubangiji ya ce, Wallazina yu'minuna bilghai'a, wallazina yu'minuna bima unzila ilaika. Mu'minai sune ne waɗanda suka yi imani da abin da aka saukar da shi zuwa gare ka ya Rasulallah shine ne Mu'minai sun yi imani da Al'ur'ani, sun san daga wajen Allah yake, kuma sun yi imani babu littafin da ya fi babu littafin da yi kama da alkur'ani wajen daraja ko akwai shi wajen daraja wajen ƙima, wajen lada wajen biyan bukata wajen mustajaba wajen kaɓata lokaci ka samu lada bila adadin duk Muminai su suka yi imani da wannan shine na yu'minuna bima unzila Muminai su sune waɗanda suka yi imani da abin da aka saukar da shi zuwa gare ka ya rasulullah wa ma unzila min qablika kuma sun yi imani da abin da aka saukar da shi tun gabanin kai ka zo shine at-taura da linjila da zabura da suhufi ibrahima wa musa duk sun yi imani da wannan da ma kai wa arba'ata ashara kitaban innan da tafai guda goma sha hudu duk mummina sun yi imani da wannan wa bil akhirati hum yuqinun ai wa hum yuqinuna kenan bil akhirati su mummina sun sakankance ma'ana su ne waɗanda suka sakankance suka yi imani bil da ranar lahira sun san tabbas akwai ranar lahira za ta zo mece ce ranar lahira ranar mutuwa ba ranar alkiyamar ba ranar mutuwa ran da ka mutu kai kaɗai airan nan ne lahira ka kai kai nan ai alƙalamin ka ya riga ya bushe an rufe fayil ɗinka fayil naka fayil an riga an rufe shi sai a je da shi can a je a jingine shi idan Allah ya taimake ka yana cikin illiyin sai a je a sa fayil ɗinka a cikin illiyin kalla inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka kitabun yashhaduhul illiyuna kenan Allah mu ji Allah min illiyin idan kuma Allah ya kiyaye ɗayan kuma sai a sa ran da mutum ya mutu lahirarsa kenan shi kuma kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin subhanallah Allah ce wa ma adraka ma sijjin kitabun to ku zai anan kawai Allah kare wannan littafin fajirai ke mazinata ƴan luwaɗi mashaya ƴan caca wanda ba su azumi da ramadana ta zaga su ci abinci su ci doya su sha sholushan su sha fetur su sha tramol su sha menene benelin duk suna ga suna yi wa Allah wayo alhali suna cutan kansu ne yukhadi'una Allah walladhina amanu wama yukhadi'una ko wama yakhda'una illa anfusahum Allah ce sai dai wama yash'urun fi qulubihim marabun fazadahumullahu maraba walahum adhabun alimun bima kanu yakdibun ko yukadhibun ina ba da an fahimta to bangiji Allah ka kare mu duk wannan shine ma'ana wa hum yuqinun su suna masu sakankancewa bil akhirati da ranar lahira ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun na'am za mu tsaya a cikin wannan mana gabar magana mu zo mu karasa aya ta biyar kuma ana nuna mana lokaci yayi to insha Allah za mu tsaya akan wannan aya gobe da yaddar Allah sai mu karasa cikin wannan bayani insha Allah Allah ka sanya mu daga cikin mutanen kirki assalamu alaikum warahmatullahi idan rana bata fito ba bata tsere masa ba yayi raka a tanil ya yayi sallah tunda shi kadai zai sallar sa ba limami zai ba <clears throat> an gane ko idan bai raka atanil fajr ba idan rana bata fito ba <clears throat> yayi raka atanil fajr sannan yayi sallar asubahi ba wai idan alfajir ya hudo shikenan raka atanil fajr ta wuce bane kamar yadda wasu suke faɗa a ba haka bane sai idan rana ta fito idan rana ta fito raka ta tsere maka amma idan rana bata fito ba kuma kai kadai zaka yi sallaka a gida ko a masallaci kai raka atanil fajari. sannan kai sallar asubahi sannan ƙarin bayani akan wannan idan mutum bai raka ta alfajiri a gida ba bai samu yayi ba sai ya zo masallaci idan limami yana cikin ƙwariyar masallaci kuma ya fara karatun sallah shi limami ya dauko fatiha da sura to kai ma mu da ka zo ya halatta ka tsaya a barandar masallaci ko a farfajiyar masallaci kai gaggawa kai raka'atan alfajiri sannan ka shigo masallacin ka bi sallah sallar ka tahi wallahu a'lam <laughs> na salatu buha kullum idan hantsi yi idan rana ta dan haka kadaru rumhin gwargwadon sandar baka ka gane ko kwari to shi kenan kamar dai a ce karfe bakwai zuwa sama a yau kenan bakwai zuwa sama mutum sai ya raka a biyu ya yi sallama ko ya raka a hudu ya yi sallama ko ya raka a shida ya yi sallama ba ba a jera ba raka a biyu sallama raka a biyu sallama raka a biyu sallama an bayyana ko to ana yin raka a biyu a yi sallama ko a raka a hudu a yi sallama ko a raka a shida a yi sallama ko takwas yi sallama ko goma a yi sallama gurgurdan abin da zaka iya ana san dai idan ka fara ka da goma kana yi in Allah ya baka iko sallar walaha malamai suka ce sallah ce wanda duk mai yin ta insha allahu. ba zai zauna da talauci ba kuma zai samu tsawon rai a rayuwarsa kuma Allah zai kara masa shiriya kuma duk abin da ya sa gaba insha Allah Allah zai tabbatar da wannan abin na alkhairi in ma abin da yake nema ya dauka alkhairi ne ashe sharri ne to Allah zai juya wannan sharrin ya mai da shi alkhairi ko kuma yana addu'a ka bani ka bani Allah sai ya canja masa da ka bani mafi alkhairi fiye da nasa duk mai yin walha Allah yana buɗa masa ka duba ko dan kasuwa ne in yana walha zai fita kasuwa karfe 10 goma da wani abu ya fi masu sammuku da sassafe daga yaje kawai sai fara ciniki dama kai muke jira kai muke jira kai muke jira ana sallar la'asar kuma zai rufe ya bar wa'ancan cinikin da yi wa'ancan a kwana takwas ma ba za su yi shi ba a rana ɗaya shi zai wannan wani sirri ne kuma daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in zaka iya ya kai dan uwa sai ka fara walaha daga goben Allah kai mu gaba ɗayan mu Allah ka ba mu ikon yi wallahu a'lam akwai mara da akwai wani Allah wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh jama'a mu salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam abinda muka karanta daidai cikin karatu ko amsa fatawa Allah ka ba mu ladansa kuskure da muka yi cikin karatu ko amsa fatawa Allah ka yi mana gafara Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد جماعة كمالي دا مكسابة ميو مالا الدعاء الله كتك أمالا درهما الله كساما لم يهوتا الله كتك أندك إياه مسابور كشيوا دطوهر كشيوا الله كمس غافرة بسم الله الرحمن الرحيم mu da muke dare Allah ka samu cika da imani bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahadun allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad qul huwallahu ahadun allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد jama'a كما نيدا muka saba makanta iza ja kafa ɗaya ɗaya masu taimaka wannan makaranta Allah ka saka musu da alkhairi masu roƙon addu'a da mu da su Allah ka biya mana duka bukatunmu na alkhairi masu roƙon kayan buɗe baki irinsu da bino da sauransu <clears throat> kowa da kowa Allah ka saka masa ka biya masa duka bukatunsa na alkhairi <clears throat> ka biya mana ga baki mu ya Allah kafin nan ina roƙon addu'a ga wasu dattijai na wannan anguwa waɗanda suka rasu suka riga mu gidan gaskiya ya ubangiji Allah ka sa suna gidan aljanna kafin nan akwai wani dokta Buba Faruk a nan babban asibitin Maiduguri ya aiko mana da taimako na naira dubu goma sha biyar muna roƙon ubangiji Allah ka sanya shi a cikin mizaninsa kuma Allah ka yawaita irinsu a cikin addinin musulunci Allah ya saka masa da alkhairi <clears throat> daga cikin waɗanda nake wa addu'a akwai asalin mai wannan gida shine kakanmu Alhaji Musa Marwa ubangiji Allah ka yi masa gafara Alhaji Musa Marwa ibnu Abdullahi ibnu Salihu Jabu Allah ka sa yana gidan aljanna sannan Allah ka yi wa Sheikh Abubakar Musa al-ma'ruf bi garba dan yaya gafara Allah ka sa yana gidan aljanna Allah ka yi wa Sheikh Muhammadu Abba Aji gafara Allah ka yi wa kakanmu alhaji haro ma'ana alhaji haruna mai itace Allah ka masa gafara sannan Allah ka yi wa ashek mustapha mai rijiya gafara Allah ka yi wa gwani kana gafara Allah ka yi wa gwani laminu gafara Allah ka yi wa gwani garba asulami sulami gafara baban malam abagwani kenan Allah ka masa gafara ka shirya da zuri'arsa zuwa gabin sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka yi wa ashek Muhammadu Babale babban malami na wannan anguwa sanannen malami ne Allah ka yi masa gafara Allah ka sa yana gidan aljanna tare da ƴan uwansa Alhaji wasu Dalladi ah, da kuma Alhaji Usman Dalladi an gane ko da sauran ƴan uwa gabaki daya Allah ka yi wa Alhaji Musa Kurgui gafara Allah ka yi wa Alhaji Husaini Mujin Falmata gafara Allah ka yi wa ah, <clears throat> Baba Kwata Kwata gafara Allah ka yi wa Alhaji Audu Ilori gafara Allah ka yi wa Ibrahim mai wasiƙa gafara Allah ka yi wa ah, Ibrahim mai gaskiya gafara Allah ka yi wa Yusufale gafara Allah ka yi wa Alhaji Sa'idu mai kilishi gafara da Alhaji Bako Buraza da Alhaji Danya'u mai goro duk waɗannan bayan Allah ubangiji Allah ka yi musu gafara Allah ka yi wa Alhaji Bala na Malam Zirga gafara sannan Allah ka yi wa Alhaji Magaji mai goro gafara Allah ka yi wa Muhammad Nur Abba kenan Muhammad Nur na Famfotara da Alhaji Baba na Famfotara Allah ka yi musu gafara Allah ka yi wa Alhaji Madugu mai goro gafara, Allah ka yi wa Inuwa Iko gafara, Allah ka yi wa Alhaji Isa Koci gafara mai wannan gidan kenan. baban malam sale kenan kakan su balele Allah kai masa gafara sannan Allah kai wa alhaji mamman mahauci gafara Allah kai wa alhaji baba husaini baba husaini can kusa da gidan baba eh, jotinga <clears throat> Allah kai masa gafara sannan Allah kai wa alhaji jibrin ago gafara Allah kai wa baba jotinga gafara Allah kai wa alhaji ino mai ruwa gafara Allah kai wa alhaji eh, alhaji eh, alhaji dan koli alhaji usman dan koli gafara Allah ka yi wa alhaji kurun du gafara Allah ka yi wa alhaji bala kurun du gafara da sauran dai cikin anguwa da irin su alhaji alhaji alhaji abin nan ah, menene eh, nan alhaji ajaye da alhaji baba na gari suna nan duka a wannan wajen wayannan abokan malam namu ne alhaji baba alhaji baba na gari su alhaji ibrahim duk ubangiji Allah ka yi musu gafara in su alhaji hambali da nan alhaji madu gareji wanda kusan shekara arba'in innan duk da shi ake tafsiri a wannan waje ubangiji Allah kai musu gafara wannan duk sun mu gidan gaskiya da tije ne na wannan anguwa da ma ire-iren su wanda ban faɗe su ba suna nan da yawa da sauran momi irin su malam sale mai bakin karfe su malam ah, ah, malam adamu dan da so su malam adamu na fannin gana da dai sauransu duk Allah kai musu gafara <clears throat> da wanda na faɗa da wanda ma ban faɗa ba duk Allah kai musu gafara haka nan amminmu babanmu babanmu bello da babanmu sa'adu da babanmu tanko duk wa'annan Allah ka yi musu gafara Allah ka sa suna gidan aljanna da sanan amomin mu matan gabaki daya da babanmu Adamu na lamusila wannan duk amomi ne kannai ne ga malam shi kuma ɗayan wa ne ga malam duk Allah ka sa suna gidan aljanna da sauran iyayen mu gabaki daya Allah ka sa suna gidan aljanna suna da yawa yan uwa da dattijai na wannan anguwa kusan duk wa'annan sune manya a wannan anguwa irin su Alhaji Isubu da Alhaji da Alhaji Mene Alhaji su mai wannan gidan da kuma ɗayan da mai jakiyar su mai duk Allah ka musu gafara irin su alhaji yakubu mai rago duk Allah ka musu gafara irin su alhaji lawan mangono da alhaji shatima mangono duk dai Allah ka musu gafara irin wa'annan bayan Allah da suka gamu gidan gaskiya shekara da shekaru Allah ka sa suna gidan aljanna gabaki dai jama'a makaranta idza jaa Allah ka amsa mana addu'o'in mu sauran kuma daga baya su ma sai mu ƙara kiran su mu yi su addu'a sannan ina yi wa kwamiti na wannan makaranta addu'a ubangiji Allah ka saka musu da alkhairi irin gudunmuwan da suke yi daga cikin su Allah ka ƙara musu lafiya irin su Boda Abdulkin da Alhaji Mustafa Ah, alhaji muhammad mustafa da ire-iren su su ah, alhaji baba ali da barista baba gana da malam adamu da duk wanda ya taimaka da wasu samari wanda ba sai na ambaci sunansu ba da kuma gungun wasu samari a nan wajen yan bulawus da yan kankara na bayan asibiti duk Allah ka saka kowa da alkhairi gabaki ɗaya makanta izaja Allah ka amsa mana bismillahir rahmanir rahim idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu إنه كان توابا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Gracias. Продолжение следует...